Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillahirrahmanirrahim ja masu Jama'a saurare Assalamu alaikum. Radio VOH ke gashin Hausa TV ta yaran kuka kamo a cikin shirin sun safiya yau Lahadi. Muhammad Amin ke muku sallama a cikin shirin kuma zai kasance tare da ku tun daga farkon sa zuwa ƙarshe. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu na safiyar yau din. Bayan kun saurara cika kun labaran duniya daga bakin Mustapha Adam sai mu kawo muku shirin namu leƙa jaridunmu na yau. Daga nan sai shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. daga nan sai shirin na wato duniyar mu a yau tare da mustapha adam da ƙarshe akwai mu ɗauki da shirin na shirya alkur'ani tare da sheikh dr abdulkadir mubarak da fatan masu wariya suka ci tare da mu kuma za su daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya tare da Mustapha Adam. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Akalla mutane ɗari ne masu ikirarin jihadi suka kashe a ƙasar Burkina Faso. ya gargaɗin yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasar masar da habasha a cikin shekaru biyar iran ta sayarwa da ƙasar iraki amfanin gona da ya kai dala amurka biliyan sha ɗaya to yanzu sa ya zama domin a saurari cikakkun labarun akalla mutane ɗari ne masu kirarin jihadi suka kashe a ƙasar burkina faso rahotannin da suke fitowa daga ƙasar ta burkina faso sun ambaci cewa a daren juma'a wayewar garin jiya asabar masu riya cewa suna jihadi sun kai hari a garin sohlan da ke arewacin ƙasar ta burkina faso a tashin farko 'yan ta'addar sun kai hari a kan wuraren bincike na masu sa kai na ƙungiyar kare ƙasa sai kuma suka kawo faran hula masu taimaka wa sojoji hari daga nan kuma sai suka fara kai hari a kan mai uwa da wabi maharan sun kuma cinnawa gidajen mutane da kasuwanni a yankin wuta wani jami'in sojan ƙasar ta burkina faso ya shaida wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa waɗanda kashe ɗin sun haɗa maza da mata kuma bayanan farko sun ce sun kai ɗari gwamnatin kasar ta tabbatar da afkuwar harin wanda shine mafi muni da masu riya cewa suna jihadi suka kai a kasar tun shekara ta sha biyar. makonni biyu da suka gabata an kai wasu har-hare kwatankwacin waɗannan na ta'addanci a wannan yankin da suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu gwamnatin kasar ta sanar da zan makoki na sa'o'i 72 daga ranar asabar zuwa litinin kasar oman ta aike da tawaga zuwa kasar yaman domin lalubo hanyar tsagaita wutar yaƙi da kuma ɗaukewa kasar takunkumi jirgin saman da yake ɗauke da tawagar kasar ta oman ya sauka a filin sauka jiragen sama na sana'a tawagar ta kasar oman za ta tattauna da jami'an gwamnatin sana'a akan shawarin ƙarshe da aka bijiro da su dangane da shirin tsagaita wutar yaƙi da kuma ɗaukewa yamma ɗin takunkuman da aka ƙaƙaba mata shugaban tawagar tattaunawar ta ƙasar yaman muhammad abdulsalam ya faɗa wa tashar talbijin ɗin almasira cewa suna yin aiki ne domin ganin an samo mafita a kan ayyukan agaji da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a kwanakin baya ma dai manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a kan ƙasar yaman martin griffith ya kammala ziyara a kasashen yankin gaba ta tsakiya domin samo hanyar tsagaita wuta da kuma ɗagewa ƙasar ta yaman takunkumi tun a shekara ta 2015 ne dai saudiya ta kafa wani ƙawance na yaƙi da ta yaƙin a kan ƙasar yaman wanda ya zo yanzu ya ci dubban rayukan mutanen wannan ƙasa ya kuma yi sanadiyar jikatar wasu dubun dubata. har ila wasu mutanen da sun kai miliyan biyu da rabi sun zama 'yan gudun hijira a cikin gida da kuma waje to kuna ta da rado wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an yi gargadi a kan yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen masar da habasha tsohon ministan harkokin wajen ƙasar masar nabil fahmine ya yi wannan gargadin saboda madatsar ruwan habasha da ɓangarorin biyu ba su kai ga cimma matsaya a kanta ba nabil fahmi ya zargi habasha da ƙoƙarin ayyana makomar ƙasashen da ruwan maliya yake kurara cikinsu yana mai jan kunne akan wannan irin siyasa da ya kira mai hatsarin gaske tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ta masar ya kuma kara da cewa amincewa da wannan yanayi a wannan lokaci yana nufin nan gaba za a buga tsakanin ƙasashen biyu ƙasashen masar da sudan suna zargin habasha da yan gaban kanta wajen ci gaba da cika madatsar da ruwa ba tare da tuntubar su ko cin motar jijeniya kan haka ba a cikin shekaru biyar iran ta sarwa da iraki amfanin gona da ya kai dala amurka biliyan shaɗa cibiyar kasuwanci ta iran ta bakin shugabanta farzad bilcin ta bayyana cewa cikin shekarun bayan nan iran ɗin ta fitar da kayan abinci zuwa ƙasar iraki da suka kai dala amurka biliyan sha 11 farzar britain ya kuma ce an sayarwa da iraƙin kayan ne dai daga shekara ta 2016 zuwa ta 2020 muhimman kayan abincin da aka sayarwa da ƙasar ta iraki sun hada kayan ruwa 'ya'yan marmari da madara da dangoginta sai kuma furanni da sauran tsire-tsire na ado. iran tana ɗaya daga cikin ƙasashen da iraƙin ta dogara da su ta fuskoki da dama da suka hada da samun wutar lantarki da kuma yawan buɗe ido na addini to ƙarshen labarin duniyar kenan To madalla labaran duniya kenan ko saurara tare da mushtaba Adam yanzu kuma sai a saurari shirin na mu leƙa jaridunmu na yau. Mulega jaridunmu na yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na Mulega jaridunmu na yau inda za mu leƙo kujerun da ake bugawa a tarayyar Najeriya. Tuma saurari ba ta da bata lokaci ba bari mu garzaya Najeriya ɗin inda za mu fara jaridar da ake bugawa a Najeriya ɗin wato jaridar Premium Times in ta kawo labarin cewa boko haram sun tada mamai da nakiyoyi sau 1366 a borno adamawa da kuma jihar yobe in ji masar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta cewa a cikin shekaru biyar boko haram sun tada mai da nakiyoyi har su 1,166 a jihohin adamawa borno yobe na arewacin najeriya wasu daga cikin tarwatsiyar mamai ɗin sun faru ne daga tashin nakiyoyi da butsa-butsai na na'urorin tashin wuta idan aka kunna su Coordinator musa Ɗinkin Duniya mai lura da ayyukan agaji da jin kai a Najeriya Edward Colon shi ne ya bayyana waɗannan adadin tashin mamai ɗin a jihohi uku a lokacin da yake jawabi a wani taron sanin makamar aiki a Abuja ranar Alhamis ta gabata. Rahotanni sun bayyana cewa kusan kashi 75 cikin ɗari. na ƙananan hukumomin jihar borno duk sun sha fama da tashin bamai da nakiyoyi a jihar Adama da yobe kuma kashi hamsin da biyu ne kawai bisa ɗari na ƙananan hukumominsu suka yi fama da tashin bamamai ɗin to yanzu kuma sai jaridar punch in ta kawo labarin cewa gwamnati ta yi amfani da tubabbin mahara su murkushe gagararrun 'yan bindiga fitaccen malamin addinin musulunci a najeriya sheikh ahmad gumi ya shawarci gwamnatin tarayyar najeriya ta raba kawunan 'yan bindiga wajen yin amfani da waɗanda suka ajiye makamai ta yi amfani da su wajen yaƙi da gagararru da suka ajiye makamansu gumi na magana ne dangane da sashe ɗaliban islamiyya ɗari da talatin da da tara mahara suka yi a garin tagina cikin ƙaramar hukumar rafi ta jihar naija jaida ta punch ta ruwaito gumi na cewa akwai 'yan bindiga da dama masu so su ajiye makamai shi ya sa gumi ya ce idan ire-irensu suka sasanta da gwamnati sai ta yi amfani da su ta murƙushe gagararrun da su ƙi bin doka kuma su ƙyaji makamansu suka fanɗare. mu dai muna yin bakin mu a cewarsa amma su waɗannan 'yan bindigan sun fi so su yi sulhu da gwamnati duk wani sulhu idan babu gwamnati a cikinsa to akwai matsala fa kenan dole sai an haɗa hannu da ƙarfe wuri ɗaya domin samar da sulhu yadda in an yi sulhun ma zai nasara ita kuwa jaridar leadership ta kawo labarin cewa duk da makudan biliyoyin da buhari ke narkawa a fannin noma amma gwamnatin sa ita ce mafi kuma baya daga cin gwamnatin da sa gabace ta tun daga shekara ta 1999 zuwa yau lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa a shekara ta 2015 ya alkawarin faɗa hanyoyin samun kwaɗan shiga ta hanyar rage dogaro da ɗanyen man fetur ya ce zai mai da hankali wajen bunƙasa noma domin wadata ƙasa da abinci da zai sa ta daina dogaro da abinci da ake shigowa da shi daga waje buhari ya ce zai inganta noma kuma zai zama hanyar fitar da kayan abinci ana samun kuɗaɗen shiga daga wajen buhari ya kaddamar da shirin bunƙasa noma app wanda wa'adin shirin ya cika a cikin disamba shekara ta 2020 da ta gabata wannan shirin ya maye gurbin shirin ajandar bunƙasa noma ta ata wanda tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya kaddamar an tsara shirin app bisa tsare-tsare daban-daban manya da ƙana domin bunƙasa harkokin noma a najeriya to yanzu kuma bari mu garzaya jarida ta gaba wasu jaridar leadership in ta kawo labarin cewa sarkin musulmi ya buƙaci 'yan najeriya su daina zargin soji kan rikicin tsarin mulkin ƙasa mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya shawarci 'yan najeriya su daina zargin sojoji akan rikicin tsarin kundin mulki yana mai cewa a maimakon haka ya kamata fuskanci gaskiya tare da ba da shawarwari da suka dace sarkin na musulmi wanda kuma shine shugaban sar koli ta harkokin addinin musulunci na ƙasa a najeriya ya bayyana hakan ne a birnin kebbi a wurin taron sauraron ra'ayin jama'a na shiyar arewa maso yamma da masarar wakilai ta shirya na kwanaki biyu don masu ruwa da tsaki daga jihohin sokoto kebbi da zamfara su bayyana don bayyana shawarorinsu to sai kuma jaridar premium times ta kawo labarin cewa wata yarinya 'yar shekara uku daga cikin yaran islamiyyar nan da masu garkuwa da mutane suka sace a jihar neja ta rasu rotanni sun bayyana cewa wata yarinya 'yar shekara uku da haihuwa daga cikin ɗaliban islamiyyar salihu tanko da ke garin tegina a jihar niger da masu garkuwa da mutane suka sace a wannan makon su 156 to wannan yarinya ta rasu yarinyar an barta ne a wani wuri bayan rauni ne ta ji sakamakon harbin bindiga wannan yana zuwa ne bayan da masu garkuwa da mutane din suka kara yawan adadin kuɗin fansa da suke bukata a basu kafin su ɗaliban islamiyyar ya zuwa yanzu dai suna bukatan a basu naira miliyan 200 saboda jinki da iyayen ɗaliban suka ce sun yi na biyan kuɗin fansar. idan ana iya tunawa tun da fara dai yan bindigan sun bukaci a basu kuɗi ne har naira miliyan ɗari da goma a matsayin kuɗin fansa kafin su ki waɗannan ɗalibai to sai kuma jarida ta ƙarshe inda ta kawo labarin cewa wato jaridar wato disney kenan inda ta bayyana cewa takin dangote zai shigo kasuwannin najeriya inda rai da lafiya a gobe litinin allah ya kai mu kamfanin rukunin dangote ya ce kamfaninsa na hada takin zamani na yuriya mai nauyin metric 10 miliyan uku wanda yanzu haka an kammala shi kuma kayayyakinsa za su mamaye kasuwar najeriya da ranar litinin shugaban rukunin kamfanin na dangote alhaji aliko dangote ne bayyana haka a ranar juma'a a ranar juma'a ta gabata yayin da gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele ya zo ziyarar dubawa yin da ido na ƙarshe a babban kamfanin na dangote da ke ibeju wato da ke ijebu ibeju laki da ke jihar lagos tuma saurare duka duka iya abin da suke kenan a cikin shirin namu na mulika jaridunmu na yau saboda karancin lokaci kuma an nake cewa a huta lafiya Shirin muryoyin masu a an tafi tare da Hassan Barka, ai saurari lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku. kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zaƙula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Ah, assalamu alaikum sashen hausa na murya musulunci da ke birnin iran a ah, sunana fa'ila dalla da mahuta daga karamar hukumar dan dimi da ke jihar katsina tarayyar najeriya to da farko zan gaida abokaina da iyayen gidana da ke sauraron wannan gidan rediyo a koda yaushe ina gaida badamasi mai shayi dan da ke nijar sai baban gida garin umaru sabuwa nijar ba zan manta da haruna muhammad katsina ba yan baban yusra gusau da kuma usman manakan Irorar Funtuwa da Usman Shitu Mahuta Abba Sa'ad Mahuta haka ba zan manta da babana ba Usman Mani a shafura na tashar mota Funtuwa ba da dan uwansa Alhaji Yusuf Mai Goro da ke nan cikin tashar Funtuwa daga Fa'ilu Dalla da Mahuta na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi a Damagaram a jamhuriyar Nijar. Shiri na ƙarshen mako a bisa damar da kuke badawa mutane su kan gaishe-gaishe su gaida 'yan uwa da amannan arziki ne mako ku bani dama in gaida su nushe na garin maɗattai tare da Umar Taku akwai shugaba Raba mai aski akwai DJ Alisto shugaba ne na kulabu mu shakata akwai abokina Yahaya dan baiwa a nan garin da magaram a can garin unguwa dan uwa akwai muhammed da mamman gaza da tare da duka yan garin unguwa dan uwa ina da kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi a da magaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba gawa ita ga Daudi Harbauchi. Zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Ibrahim Iromo daki akwai Kadura Diga ga dan Fulanin Wardi akwai Yusuf Timbi Niger State akwai ayuba sarkin hakuri lafiya akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai ismail musa diriyan fulani akwai ibrahim dan fulani yayari mai arsenal akwai baban gida buba fajiya kai akwai musa usman bularafa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu madatai da magaram akwai sunusi madatai da magaram akwai letoro da ke zandar da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya na gode rediyo voh tehran mai magana iliyasu yaku ayuba digawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na biyu ohat iran mai magana hassan musamman da ta yi da jamhuriyar nijar to a wannan ƙarshen makon ma ba zan yi wata wata ba zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mai sauraro in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki yau ma kuma kamar kullum zan fara da isuhun maɗatai da magaram ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga usain star kasuwar kwalliya da magaram ba zan manta ba da na agwa mai faci asibitin rutsi da magaram akwai leturo mai sai da isans bakin asibitin dutse da magaram ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga rabi'u idris shi ma yana nan da magaram akwai isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana babban birnin yamai akwai mama bunya a awashe tawa shi ma ina gaida shi ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya kanti da shari garkin daura akwai kuma ilyas yakubu digawa yana jihar bauchi ibrahim dan fulani yayari mai arsenal radio bo BOH ku tashi lahiya mai magana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio UH ta Hiramurai Musulunci ne muka fatan alkhairi. Ina so ka bani dama a mika gaishe gaishe yan uwa ga mana arziki. Da farko dai Hassan Barka ina muka fatan alkhairi da kai da ma'aikatan kan cikin wani gida rediyo mai albarka. Ta wannan dama ina gaida Ilyas da yake a Gadas. Akwai Iso Madatai, Sanusi Madatai, akwai zane da a mitik akwai alaran matsatsafa hannashanya wanda yake garin mitik mazan manta da wannan bayan allah na kadamari na masu fata alkhairi ina muku fatan alkhairi ga daitoro wanda yake nan bakin asibiti zandar akwai sanin laitana mai gidan wanka wanda yake zandar akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓi zanka nan da magana mazamanta da isuhu madatte da magaran mazamanta da eh, mamman walƙiya wanda yake nan garkin daura da sala naira mai nama shi ma wanda yake nan da wanda yake nan garkin daura akwai mustapha ranki likitan dabbobi ne wanda yake nan garkin daura akwai alhassan dan kaka mai fanta a nan garin kano akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin kano sauran jama'a duka sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar niger Idan har kun ba dama ina so in mika gaisuwar sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki zan fara da wari malam bari zuwa dan nijar mazaunin kasar libya bakari roga roga agadis alkasim suleiman agadis iliyasu shugaban kulabar zici agadis akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdu kibiya a zandar sanusi madatai da magaran da kuma isufu madatai da magaran da ma'aikatan gidajen rediyoyi kamar haka radio rahama radio tambara da radio sarauniya a tawa ina gaida al'ummar awashi da al'ummar tawa da al'ummar mai gizawa da duka al'ummar tasawa sunana mamman biniya yakuba awashi daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Firizi a ra'ayin zuci da take agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwa ga yan uwa baki ɗaya musamman jagora wannan shiri Hassan Barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya ina gaida ku ba zan manta da su yan kulab kulab in namu eh, zaɓi sanka da suke agadas eh, musamman mambobin mu na a ra'ayin zuci maza da mata baki ɗaya duka ina isar da sakon gaisuwa ta gare su da sauran kulab kulab baki ɗaya da muke tare da su a birnin agadas nijar eh, ba zan manta da eh, malamin na mala hassan mudir na zafatul islam eh, agadas akwai shehin namu a sheikh suleiman salahaddin a tijani agadas da sauran malaman namu baki ɗaya na faɗin jihar agadas ba zan manta da shi tahir m tahir akwai mamman yakuba washe akwai isa musa iso madattai abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai Iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi ba zan manta da Bukari Roga Roga Agadas da dukkan inda sautin wannan rediyo naku yake kaiwa na Iran. Assalamu alaikum biyo Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna da na kule toro jamhuriyar Nijar da Magaram na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da na arziki akwai mushe wanda yake Franco eh, nan da Magaram akwai soja da shi da agwa dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Sunushi Madatai abata da Katimo to akwai Rabi Arbe dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Alkasum wanda yake jamhuriyar Nijar a Agadas akwai Kadoro Diga ga dan Fulanin Warshi akwai Musa Hadaran Asuba eh, akwai Asiya wanda ma'aikacin Sonital ne jamhuriyar jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Abbati da Jamilu Ustaz wanda suke jamhuriyar Nijar da Magaram dukansu akwai Dozuman Takasimo to akwai akwai Hasibe karakara ɗaya ba karakara dukansu a jamhuriyar Nijar da Magaram eh, akwai Murtala MT Ramfon Ramfon Randa bakwai wanda yake jamhuriyar Nijar da Magaram eh, da kai kanka Asan Barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya kuna tare da Toro jamhuriyar Nijar da Magaram. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙon sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. bar kuma in sake haɗa ku da mushtaba adam don gabatar da shirin na duniyar mu a yau ai saurari lafiya. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamuku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu dubi ne a kan tasiri da kuma sauye-sauyen da yunkurin marigayi imam Khomeini da Allah tabbata a gare shi suka kawo a duniya da sauya daidaito na siyasar ƙasa da ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yunkurin marigayi imamu khomeini yarda la tabbata gare shi wanda ya kai ga samar da nasarar juyin musulci a iran ya zo da sabon yanayi a duniya ta hanyar dawo da daraja da batu a kan addini da rawar da yake takawa a fagagen rayuwa imamu khomeini yarda allah tabbata a gare shi bisa dogaro da koyarwa addinin musulunci ya farkar da al'ummar musulmi a cikin kasashen musulmi da wanda ma ba na musulmi ba wajen yin kira a gare su da su shata wa kawunan su mafita a cikin duniyar da aka kawar da duk wani abu na addini girman tasiri na yunkurin imam Khomeini ya sa masana da manazarta a duniya hatta makiya sun yi furci da cewa lallai ya haifar da sauyi a duniya baki daya a matakin farko wannan yunkurin na imamu khomeini ya kai ga samar da nasarar juyin musulunci a cikin iran yu ne mai cikakkiyar ma'ana wanda ya shafi muhimman bangarorin rayuwar al'ummar wannan ƙasa kama daga kan siyasa zuwa tsarin zamantakewa da kuma al'adu wani manazarci wanda shine shugaban cibiyar babban jihadi na al'adu a gundumar isfahan da ke iran ya bayyana cewa ƙasashen musulmi sun tasirantu matuƙa daga jawaban juyin juhal musulunci na imamu Khomeini da kuma ɗaukar shi kanshi juyin a matsayin wani abun koyi manazarcin ya kuma ƙara cewa imamu Khomeini ya kasance babban malami ne ga yunkurin farkawa musulmi a duniya a tsawon lokacin gwagwarmaya ta hanyar bayanan da ya rika gabatarwa a kan batutuwan da suka shafi 'yanci da kuma farkar da al'ummar musulmi yunkuri ne wanda ya assasa kafuwar jamhuriyar musulunci a iran sannan kuma shi kanshi jagoran na juyin juhalin musulunci wato imam khomeini ya farfado da tsarin shugabanci na musulunci da kuma abubuwa masu daraja da kima na addinin musulunci wanda an mance da su don haka ya sake farkar da fidirar da allah ya halicci musulmi da ita wace an sa ta kirkirarren bacci sanannen abu ne cewa gabanin juyin musulunci na iran duniya ta kasu gida biyu a siyasance tsakanin sansanin kasashen turai da amurka take yi wa jagoranci bisa tsarin tattalin arziki na jari hujja sai kuma tsarin gurguzu na gabashin duniya wanda tarayyar soviet take jagoranta dukkanin waɗannan sansanonin guda biyu sun mayar da koyarwa addini gefe ɗaya a cikin dukkanin fagagen rayuwa wato ba a kallon addini a matsayin wanda yake da bakin fada a cikin kowane abu a hakikanin gaskiya ma bangarorin biyu suna ganin addini ne a matsayin wani koma baya da mutanen da ba wayayyu ba suke ci gaba da riko da shi tsarin yammacin turai a zahiri yana nuna cewa mutane suna da 'yancin yin addinin da suke so amma bai wuce a fagen ƙashin kai ba ba tare da shigar da shi cikin rayuwar zamantakewa ta al'umma ba shi ma wannan matsayar rahoto ne kawai na zahiri bayan da sun riga su rusa addini a tsawon karnukan baya da mayar da shi holoko a can gabashin duniyar da ake bin tsarin gurguzu kuwa addini koda na zahiri ne ba shi da matsayi ko kaɗan ai lokacin da hatta gine-gine na addini an share su an kuma mayar da wasu wuraren ibadar zuwa ɗakunan taro ko shakatawa hamma da sharholiya a dalilin haka lokacin da yunkurin marigayi imam Khomeini yadda allah tabbata a gare shi ya fara ta hanyar sake jaddada ma'anoni na addini hatta a cikin gida ya fuskanci ƙalubale mai yawa da ya hada da rashin ɗaukar abin da yake faɗa da gaske balle kuma a cikin yammacin turai da suke jin cewa sun riga sun rufe shafin addini ba a cikin su kaɗai ba hatta ma a duniya baki ɗaya a cikin wannan yanayi ne imamu Khomeini yardalla tabbata gare shi ya fara yin magana a kan sake shimfiɗa ikon addinin musulunci a cikin tsarin zamantakewa siyasa da dukkanin fagagen rayuwa lokacin da juyin ya kai ga cin nasara a iran sannan kuma aka fara shimfiɗa ginshiƙai na tsarin musulunci a cikinta ƙasashen da turai sun kalli abin da ya faru tamkar wani mafarkin tsaye imam Khomeini ya fara saƙonsa na farfaɗo da koyarwa addinin musulunci ne bisa yin kira na haɗin kai tsakanin al'umma musulmi baki ɗaya ba tare da la'akari da bambance-bambancen da ke tsakaninsu ba haɗin kai ne wanda ya gino a kan kiran musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba da su zama masu taimaka wa raunana da kuma ƙalubalantar zalumai masu girman kai bisa jagorancin ƙasa amurka a cikin wata waka ta margayi mamman shata da yake yi wa sardaunan sokoto sa'amadu bello yana faɗin rawar da kakansa mujaddadi shehu usmanu ya taka wajen jaddada addinin musulunci a yammacin afirka da cewa duk wanda zai yi sallah ya yi domin kai ne amadu sai an ɗau kamashin kakanka don haka idan ana maganar sake farfado da tunani na addini a cikin ƙarin da ya shuɗe wanda kuma ya ci gaba ya ɗoro a zuwa yanzu ta yadda yanzu an daina ganin mai riko da addini a matsayin ba to dole a ɗaga hular jinjina ga margayi imam Khomeini. to masu waro a nan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci amma kafin mai wankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na shirin alkur'ani wanda sheikh dr abdulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar ai saurari lafiya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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناني من دق بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin kai. zanzaro sai tsawa guda ɗaya wadda ba ta da wani mai mai. azaba tun kafin ranar hisabi to ubangiji subhanahu ta'ala, dangane da waɗannan ayoyi da muka kasance mun saurara Allah subhanahu ta'ala kamar yadda muka bayani ne a waɗancan ayoyi na da cewa ya ba mu labari na yadda ƙarshen kafirai da mushrikai waɗanda suke fito na fito da gaskiya ya kasance to ubangiji subhanahu wa ta'ala, a kowane lokaci yana so ne a ɗauki darussa domin su waɗannan da Allah ta'ala ya ba misalin su da irin yadda suka kasance daga ƙarshe sun zama masu yin yaƙi ne da gaskiya kuma duk wanda ya fito na fito da gaskiya ƙarshensa kenan to saboda haka a nan sai Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa irin yadda waɗannan kafirai na maka suke yin fito na fito da manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kwacan kwacin yadda waɗancan kafirai na baya ne su ma suke da annabawan da aka tura musu a wancan lokaci abin da Allah yake nuna mana kenan saboda haka kamar yadda Allah ya azabtar da waɗancan yake nuna wa manzan mu kuma anan sallallahu alaihi wa sallam to su ma waɗannan kwatankwacin wannan azabar dai za ta iya zuwa ta riske su kuma matukar ba su dawo sun bi hanyar gaskiya ba to babu wani abu da za su riska illa shigen wannan azaba da ta riski waɗancan su ma kwatankwacin wannan azabar ce za ta cin musu kuma za ta riske su a wannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala yake cewa su mushrikai wannan saukar azaban ta Allah subhanahu wata'ala a duniya da kuma yadda ubangiji zai tsayar da su a ranar kiyama ya tuhume su sai suka kasance masu musunta wannan saboda haka ne sai suka shiga wani hali na yin izgilanci suna izgilanci suna cewa to lallai ka gaya wa kai muhammadu ka gaya wa Ubangijin ka tun a yanzu a wannan duniyar ya gaggauta sauko mana da azaba din mana da kake mana alkawarinta wannan abu da wannan maganan da suke faɗa magana ce suke yin ta ta me ta izgilanci wa annabi domin suna nuna kamar cewa lallai sun san cewa sun ji ko kuma sun ji labarin wani abu kwatankwacin haka ya faru ga waɗansu waɗanda suka kafirce wa annabawan da aka tura musu a wancan lokaci to kai ma ai yanzu mun kafirce maka to ka gaya wa ubangijinka ya gaggauta sakko mana da ma azabar a nan duniya ba wai sai an je lahira ba me yasa za mu tsaya muna wani jirin wai sai an mutu an koma kiyama sannan an tashe mu ne za a mana azaba a'a mu a nan duniyar ma muke son wannan azabar ta sauko gare mu waɗannan abin da suke faɗa kenan a cikin wannan aya to shine Allah subhanahu ta'ala yake nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan magana to wannan a cikin wannan ayan akwai darussa ɗaya daga cikin darussan da za mu ɗauka shine cewa duk mutumin da ya dubi abubuwan da suka faru ga waɗansu waɗanda suka kasance a wancan lokaci da ya gabata sun zama cikin wani hali na yin fito na fito da manzannin da Allah ya aiko musu to lallai shi ma ya yi tsammanin saukar azaba kwatankwacin irin abinda ta samu waɗancan wanda suka kafirce waɗancan annabawa ɗin kuma kar ma ya ɗauka cewa wannan abu ba zai iya sa ba a'a ubangiji subhanahu ta'ala ko ya jinkirta to zai iya sauko da wannan azabar kwatankwacin waccan su ma zai iya su a wannan lokaci ɗin da suke irin wannan hali sannan abu na biyu na darasi za mu ɗauka shine cewa takabburanci da girman kai da ɗagawa na kafirai da waɗanda suke inkarin gaskiya to wannan ne zai ɗauke su su kasance suna musanta dukkan wasu al'amura na imani suna musanta wani al'amura na addini takabburanci da ɗagawa shi ne kuma zai kaga zai sa su suna izgilanci da wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na addini duk wani dalili da ka kafa musu na hankali ba za su yi amfani da shi ba saboda wannan ainihin fito na fito din da suke da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba wani abu bane illa takabbaranci da suke da shi da kuma inkarin gaskiya darasi na uku da mu dauka anan shine cewa mutum ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji ya kuma koma zuwa ga abin da yake na gaskiya tun kafin saukar azaba ta zo masa shine abu wanda yake na kwakwalwa na hankali ga wanda yake mai hankali kenan amma zuwan wannan azaba din in har ta riga ta zo to fa zancen tuba fa bai yi ba babu zancen tuba saboda haka in kana son ka koma ka tuba zuwa ga Allah tun kafin azaba ta sauko ya kamata kai wannan amma in azaba ta riga ta sauko to zancen kuma koma zuwa ga Allah wannan kuma babu shi ba kwata-kwata wannan shine ko kuma suna daga cikin darussan da za mu dauka a cikin waɗannan ko kuma wannan aya da muka saurara to a nan insha Allahu za kuma mu saurari aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara daga cikin wannan sura suratu sad اصبر sai Allah ya ce ka yi haƙuri akan irin abubuwan da suke faɗa ka kuma tuna bawan mu dawo da ma'abucin ƙarfi hakika shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah. suna yin tasbihi tare da shi a yamma da safe da kuma tsuntsaye a tattare dukkaninsu suna biyayya a gare shi. To a cikin ci gaba da ayoyin da suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala yana hakaito mana irin maganganu da izgilancin da waɗanda suke fito na fito da ayoyin allah suke har aka kai ga wani lokaci da allah ta'ala yake hakaito mana yanda ainihin annabi dauda alaihi salam ubangiji ya bashi mulki mai girma ya bashi ƙudura a wancan lokacin da ya kasance yana annabin Allah Allah ya ɗaukaka annabi dauda ya ba shi mulki ya ba shi kuma ƙudura to amma duk da haka bai kasance daga cikin mutanen da suka tsira daga izgilanci na masu izgilanci a wancan lokacin ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya kai mu, yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ki cewa sannan kuma ya ku waɗanda kuke ma'abuta imani wanda kuka imani da wannan manzo namu to dangane da izgilancin da kuke sha kuke gamuwa da shi daga waɗannan kafiran maka da waɗannan maƙiya naku da maƙiya na da maƙiya addini na to ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku san cewa ƙarshen al'amari baki ɗaya shine ku ne za ku yi nasara wannan abin da Allah ta'ala yake nuna musu kenan saboda haka ne ubangiji yake kawo musu misali da annabi dawud alaihi salam yake cewa ku kasance kun fahimci al'amura na annabi dawuda kamar yadda a wancan lokaci ya kai matsayin da annabi Dawuda idan yana munajaci da ubangijinsa yana addu'a hatta waɗanda suke kusa da shi waɗanda za ka iya cewa marasa rai kamar duwatsu ko kuma dabbobi duk su ma suna yin wannan tasbihi da annabi dauda yake a lokacin annabi dauda allah ya ba shi mulki ya ba shi kudura ya ɗaukaka shi in annabi dauda yana yin tasbihin allah yana tsarkake ubangiji to annabi dauda duwatsu ma suna yi tare da shi dabbobi ma suna tare da shi suna tsarkake ubangiji kuma annabi dauda ya kasance yana jin tasbihin dabbobin nan yana jin tasbihi na waɗannan duwatsu duk yana ji a wancan lokaci ya kai ga wannan kudura fa to amma duk da haka fa duk da irin wannan azama ɗin da yake kai bai fa tsire daga izgilancin waɗansu daga cikin mutanensa ba bai tsire daga cikin wasu abubuwa da suke na fito na fito da shi ba to shine Allah ta'ala yake kokari ya nusar da muminai yake gaya wa manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna masa cewa ka yi haƙuri da abun duk da suke faɗa sannan ka tuno manzonmu shi ma mu annabi dauda yaya ya kasance wanda yake mai ƙarfin mulki amma duk da haka ga abubuwan da ya faru dangane da shi wannan wani abu ne na kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗanda suka imani da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ashe kenan a nan ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin yadda annabi dauda ya kasance dangane da al'amura na wannan tafiya da kuma isar da saƙon Allah ta'ala da irin izgilancin da aka yi masa duk da cewa annabi dauda yana da wannan karfi da kuma wannan kudura da Allah ya bashi sannan alkur'ani anan ya nuna mana ashe kenan dukkan ababen halitta suna yi wa Allah tasbihi hatta ma waɗanda ba su da rai kamar duwatsu su ma su ne wa Allah tasbihi abinda zamu fahimta kenan amma mu yan adam ba ma jin tasbihin nasu sai dai za mu iya cewa a cikin wannan sura suratul sa'ad a wannan ayoyi za mu fahimci cewa annabi dauda lokacin da yake tasbihin Allah subhanahu ta'ala duwatsu suna yi sauran ababen halitta suna yi tare da shi shi annabi dauda yana jin su amma mu a yin wani lokaci ba za mu fahimta ba wannan wani abu ne wanda yake banta ga annabi dauda alaihi salam to a nan kenan wasu darussa da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shine cewa izgilanci da ainihin wasu abubuwa na ɓatanci da makiya za su yi dangane da masu kira zuwa ga gaskiya to wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi haƙuri da shi domin wani abu ne wanda zai kasance tabbas sai an ci gaba da a kansa kuma babu yadda za a yi kana kira zuwa gaskiya ka ce ba za ka samu irin waɗannan challenges ɗin ba dole ne sai da su za a tafi sannan darasi na biyu za mu ɗauka shi ne cewa muminai duk lokacin da suke ana yi musu wannan izgilanci ana ɓata su ana zagin su duk waɗannan abubuwan da ake musu kada su samu rauni su tsaya tsayin daka imanin su samu ƙarfi su san cewa duk waɗannan abubuwa da ake musu an yi wa waɗansu kafin su saboda ka su yi haƙuri su kasance masu jurewa dukkan waɗansu matsaloli da su iya fuskantar su kuma wannan ya zama tushe na ƙarfafa musu imani abu na uku darasi na uku za mu ɗauka shine cewa karfin mulki da wasu abubuwa da mutum zai iya samu na rayuwa waɗanda suke tattare da shi duk abin da yake tare da shi ubangiji subhanahu wata'ala dai shine ya bashi saboda haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sujjara zuwa ga Allah ya zama mai kankan da ke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bashi dukkan waɗannan abubuwa kamar inda annabi dauda duk Allah ya bashi komai da komai amma ya kasance mai komawa zuwa ga ubangiji wajen bauta da da'a da biyayya darasi na hudu za mu dauka ne cewa kafirai dukkan wani fito na fito da su yi dukkan wani inkari da su yi dukkan wani dagawa da su yi dangane da wasu al'amura da Allah ta'ala yake so su kibi to dukkan waɗansu abubuwa da za su yi to waɗannan abubuwa su yi shi amma su san cewa dukkan wasu al'amura da Allah ya halitta ababen halitta baki ɗaya in su ba su karkato sun bauta wa Allah ba waɗannan kafirai masu ɗagawa to sauran ababen halitta suna bautan Allah ko da ko ba ma ji amma duwatsu ne dabbobi ne da dukkan wasu abubuwa da Allah ya halitta to suna yin tasbihin Ubangiji subhanahu ta'ala. abu na biyar na ƙarshe da namu ɗauka na darasi shine cewa idan ɗan adam wanda yake bawa na haƙiƙa na Allah subhanahu Ta'ala ya kasance to ya tabbatar da cewa shi dinnan babu wani abu wanda baya tare da shi duk wani abu da ke abin halitta yana tare da shi matukan shi bawan Allah ne na haƙiƙa to duk ababen halitta suna tare da shi saboda haka ko da ko baya ji in yana tasbihin ubangiji to suna tare da shi ba lalle ne sai ya ji ba amma ya tabbatar ababen halitta baki ɗaya suna tare da shi matukan shi bawan Allah ne yana bin Allah bi na hakika wannan duk suna daga cikin darussan da zamu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin من القرآن sun kuma wani mai kawo ƙarshen shirin zama gabatar muku amma da kima sauran 'yan dakikoki ga takaitun labaran duniya da kuwa riga kuwa ji. akalla mutane ɗari ne masu turarin jihadi suka kashe a ƙasar burkina faso an yi gargaɗin yiwuwar ɓarkewar yaƙi tsakanin ƙasar masar da habasha a cikin shekaru biyar iran ta sayarwa da kasar iraki amfanin gona da ya kai dala amurka biliyan sha ɗaya ta kuma da shi shirin na mai zo karshe gan lokacin da aka ɗirman mana ya kawo jiki ya zama jin bankwana da ku a nan sai allah ya kai mu da rana za ku ji mu ɗauke da wasu ɗan shirye-shiryen amma kafin na amma don wanda ku ji su ni da na kasance tare da kuma ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato wwwtcb 1ng